kai ne ka tsara hajiya sai are you stupid ka san ita wace ce ka rufe ta sorry Allah bai da ta zo ba ta mana bayani ba ta mana bayani ita kowa ce da ba za mu kare ta ba okay kenan ma baka san mu su waye a nan garin ba ko to ku ku dauki sunansa da nambarsa ku tura aiki ina so a kore shi daga aiki sorry Allah bai wallahi ban san kana da alaka ne wayannan yaran su ne suka samu kamuta suka ce tarin faris naira miliyan what miliyan biyu miliyan biyu banza miliyan wafi ka san musu waye a garin nan da za ka kalle muka ci an cuce ku miliyan biyu Allah bai ga hakuri ba saka ba ni za ku ba hakuri ba mai girma gwamna za ku ce ku ba hakuri don wannan mata da kuka tsare kanwarsa ce kanwar gwamna kenan tawa ta kare ina DPO'n yake yana cikin ta wallahi sai kai da na sanin abin da ka aikata su kuma wayannan yaran ina so a kama musu a kulle musu asali ko kusa ko kama yaran nan kusa sa asali Zagayo. alaikum salam Morning. Kai ne tafi wannan division din? Eh ni ne. Lafiya kake ba Kai ka bawa yaron ka dama su kama kanwan mai girma gwamna su tsare ta? What? What? Gashi nan ka tambaye shi. Ya su ta garin yaya. Wala yaran ka wasu yara ne suka kawo ta suka ce suna wata ta ci musu naira miliyan. Kai kai ya bakin ka naira miliyan bin banza? miliyan biyu banza sai a tara mu mutum dubu duk in raba musu miliyan ɗari miliyan biyu wannan irin abu ne kai kai sun bada mana suna kai ka san wace ce ita kai hau ka dan samu ka sauna tukun da Allah zauna ka samu ka ruwa musu ka ka zauna zauna alashi Allah. Masha Yes, sir. ba na gaya muku duk kankantar kes ka kare yanke hukunci a kansa ba tare da kun zo nan ofis kun sanar da ni ba na duba na gani na yi tasirin da issue mai sa kun ki. Ranka ya gane ƙaramin kes kuma ina da burin a ga mutum tare komai bayanai sannan da zan shi wasu bayanai. Amma na gaya maka cewa kes duk kankantarsa duk kankantarsa kada ku da the issue. You should come to my office. Let me know in gani abin da za a bari ne ko abin da za a da hukunci a gani. to bari an gaya maka wannan sararrike da ka yau ka kullu ni ba za ta ƙare a kaina ba ba zan ɗauki shekara da shekaru ina aikin gwamnati lokaci guda ka zo ka haɗa ni da shugabannin da suka karfi na ba dan sauta get out of my office get out of my office ai dai biyo matsala ko riga da kun jawo matsala saboda mai girman gwamna ya samu labarin abin da yake faruwa shi ne yasa ya turo ni in zo in ga suwaye suka tsare ta kafin ya kira kwamishina ya sanar da shi a ɗauki mataki a kan mu da garinmu a ƙarƙashin ikon mu mana haka wallahi ba zai yiwu ba 제가말합 kai don girman Allah A taimake ne, don Allah don annabi a matsayin ka da abun mai girma ko ka taimaka mu ka mai girma his excellency wannan maganar ba na so su ji kunnen ƙoshin a taimaka mu karɓa masu don Allah wannan abu duk an yi shi ne bisa doron rashin sani wannan ya tabbatar maka cewa zan ɗauki kunshi a hankali wane ne ya zo girma maka wa masu yi da kai abu ba zai sake faruwa ba a nane ma al'umma da wuka ba jan kunne kawai ba har fatiksi na basu mai tsauri wanda za su gane cewa a gidan aikin gwamnati shugabanni suna samar su musu kunci daidai gwamnati da irin abin da suka yi wannan ranka da doka maka kuma nan tabbatar maka da cewa ranka dukkanin su sa sun kira iyayensu sun shigo nan division nan su rubuta takarda su sa hannu babu su babu dan kada ma wani bai ƙara kin gayawa wannan na ranka ya dan Allah ita kuma a bata wacce a kawo saboda bisa rashin sani ni ina na sani haka ba za ta faru ina shirya ne da mai mushi da na gode na gode da wannan da ta na gode amma a kiyaye a kiyaye gidi ne Allah ya

a dole a kalle ni a dole ku dube ni mata ma da sun gani a dole ku saso ni dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun ganni dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun ganni dan gwamna gaskiya ki cuce kin cuce ni ki faɗa min gaskiya ki ba ni shawara duk abin da nace zan yi sai kawai ki bi da iyayen abu na gaya miki tun yaushe nake gaya miki ranar da tsohon nan ma ta magana na gaya miki na gaya miki na kasa yadda ya san yi da ki za ku ci gaba da zama a wajen kaɗan ma ku zan mutane wato kuri iska ko marasa ci mutanen gari wasu daga cikin tsirarin 'yan siyasa suna amfani da ku kuna so ku yaki wannan gwamnati to ƙarya kuke ni ba za ku janyo min da tsiya ba ina da bishin ina da plan ina so gobe a ce ni ma na zama kwamishina na wannan jihar ina dpo a daga ranka a daga kawata ba ku tun noman tsira ku sa tsigiyar da kan jikin ba karya kun shi kada ba za ku karɓar ba zan ba da ku biyar yanzu ko ko da zan ba da ku ne. sai iyayen ku sun zo nan wajen sai sun kawo fasfot ɗin su kula, ce sun rubuta kadda an maƙala fasfot ɗin su na hoto guda biyu a kai kowanne